Barkan ku da zuwa tashar AMD TV Hausa. Tashar AMD TV Hausa tasha da take kawo muku labarurruka daban-daban kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Tashar ta saba kawo muku labaran duniya, labaran Kannywood gami da al'amurorin yau da kullum da dai sauransu. A inda muka leka muka kutsa muka banka shafin sada zumunta, muka ɗauko muku shahararriyar jarumar wasan Hausan nan wacce ku fi sani da Mansura Isa wato bi ma'ana matar jarumi Sani Danja inda aka fasa mata kanti aka ɗeba komai da komai na ciki kuma aka farfashe wasu wasu abubuwa waɗanda za su yi amfani a yanzu haka babu wani abu mai amfani guda ɗaya wanda yake a cikin kantin da muka ƙara banka muka kutsa muka laluba sai muka hango muku shahararriyar jarumar wasan hausan nan wadda take fitowa a matsayin uwa wato mama dasu inda take kuka take zub da hawayenta na dalilin fasa wannan kanti da aka yi na wato bi ma'ana yarta mansura isa wannan al'amari dai kahar taɓarɓarewa yake yi domin wannan sata ce ba komai ba jaruma mama dasu ta yi kuka ta yi kuka sosai da sosai jarumaman sura isa ta lallaba ta ta ba ta haƙuri tamkar ma ba ita aka aikata wannan al'amari ba wannan lamari dai ya kazanta ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan al'amari da ke faruwa ana asarar dukiyoyi da rayukan mutane Allah shi kyauta Allah ya rufa asiri Allah ka tona asirin wanda suke aikata wannan mummunan lamari to jaruma mansura isa gidan talabijin din namu wato AMD TV Hausa muna miki fatan alkhairi kuma muna miki jaje ga wannan al'amari da ya faru kuma Allah isa hakan shine mafi alkhairi a wajen ki ki hakuri ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa tashar AMD TV Hausa ingantacce tashar ta saba muku labarurruka daban-daban kai tsaye daga masana'antar Kannywood gami da labaran labaran duniya, labaran Kannywood da al'amurorin yau da kullum. Ku da subscribe kana kula da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na gida da na waje. Tashar MDTV Hausa ta kuci. ci.